cikin wata sanarwa da mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kano sp abdullahi haruna kiyawa ya fitar ya ce a ranar biyar ga watan mayun nan da muke ciki ne rundunar 'yan sandan jihar kano ta samu korafin batan bello bukar adam mai shekaru 45 wanda aka ce ya bar gida tun ranar 4 ga watan mayu sanarwar ta ce a ranar ne kuma dai 'yan sanda suka samu rahoton tsintar gawar tasa wadda aka jefar a ƙauyen bitti da ke yankin karamar hukumar kumbotso inda nan take ne rundunar ta tura tawagarta musamman ƙarƙashin jagorancin dpo na karamar hukumar inda suka ɗauko gawar zuwa asibitin koyarwa na malam aminu kano a inda likitoci suka tabbatar da mutuwarsa wanda nan take ne rundunar 'yan sandan jihar kano ta ƙaddamar da zuzzurfan bincike tare da kame mutumin mai suna sadiq zubairu mai shekaru 35 da ke ke unguwar hotoron Arewa da ake zargin sadin Mudumu wajen aikata wannan laifi. Haka kuma wanda ake zargin ya shaida wa 'yan sanda cewa dalilinsa na aikata hakan shine marigayin ya karɓi kuɗi har naira miliyan uku daga wajensa da nufin zai sama masa aiki. Amma sai daga baya ya fahimci marigayin ba zai samar masa ba wanda hakan ne ya sa ya haɗa baki da wasu mutane biyu domin kashe shi tare da yin awon gaba da motarsa a inda suka ɓoye ta a wani gareji da ke unguwar ta Hotoro wanda bayan ya mutu ne suka sanya shi shi jikin but ɗin motar tare da jefar da gawar tasa a kan titin Eastern Bypass a daidai ƙauyen Bitti a inda kuma suka ranta a Nakare da motar tasa irin Toyota Corolla 2015 hada kuma da wayarsa. Ranar Lahadi na kira shi sai zo batun ofa ta samu na zo muka gama shi a gaban muhibba da kanyar muka gangara muka ji gidana a hoto 'yan dudu muka ji gidana muka shiga muna hira dama a waje akwai su wasu mutane guda biyu Ahmad da abokinsa hmm. sai suka shigo bayan minti goma sai suka shigo sai aka zo aka daure shi to garin kokowanne ne na zo har ya sa hannuna ya gatsa ke saki sanda ya cire yatsan shi ne kemis aka cire mu bayan mun gama hakan mun da dake shi ne sai muka dauke shi a motar sa muka sa shi boot aka kai shi western bypass sai muka je muka aje ta a wata gareji SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce a lokacin da 'yan sandan ke tuhumar wanda ake zargin ya amsa cewa ya hada baki ne da wasu mutum biyu wajen fito da Bello wanda ya kasance abokinsa ne ya ce Sadiq ya shaida musu cewa da kansa ya daura marigayi Bello a inda suka rinka dukansa da sanduna da kuma karafa masu kaifi a kansa da sauran sassan jikinsa wanda daga nan ne dai ya rasa rayuwar tasa. Wannan ce ta sa mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Usaini Gumel ya zaɗa da karin 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin OC anti SP Aliyu Muhammad Awal tare da basu umarnin lalle lalle cikin awa 24 a tabbatar da cewa wato an kama wanda ya yi wannan aika-aika wanda kuma bayan an kama shi ya tabbatar da cewa shi ne wannan aika-aika tare da taimakon wani abokanansa. Ya ba mu labari dalla-dalla wanda ya ce ai ya karɓi shafi kuɗin sa ne naira miliyan uku da sunan zai wato bashi ofa bai sama masa ofa din ba sai ga baya son ya biya wannan kuɗin shi yasa ya yaudare shi ya kai shi gidansa da ke unguwar hotoro ya gayyaci abokanansa suka ɗauki wannan tabaryar da sauran karafuna wato suka yi ta buga masa aka da sauran jikinsa wanda ko bayan sun ga ya daina motsi sun kashe shi suka sa a buɗin motar tasa sannan kuma suka ɗauke shi suka je suka jefar a can karamar hukumar kumbotso motar ma a gunsa aka kamo ta bayan ya ɗauka bayan sun kashe shi din ya ɓoye a wani gareji a unguwar hotoro wannan aika da aikata a cikin falon gidansa ya ja shi ya kira shi da sunan cewa ofan nan fa ta samu ya zo ya karba. To babban fatan mu dai a nan bai wuce Allah ya shiga tsakanin nagari da mu.